Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Ahmad Hafiz Baballa ne tare da Sarfila Hashim Gumel. Sauran abokan aiki muka sake dawa a shirin mu na hansi A yau ranar Laraba talatin ga watan Maris na shekarar 2022. Bayan labaran duniya za a ji cewa a Najeriya masu ruwa da tsaki na bayyana damuwa akan yadda wasu iyaye da aka ci zarafin yaransu musamman ta hanyar fyaɗe ke saurin janye ƙararrakin neman haƙƙi a gaban 'yan sanda ko kuma kotuna kamar kowace ranar laraba za a ji shirin ciwon ya mace na aisha ma'azu sannan kuma muna sannan sannan kuma muhimman kanin labaran jaridun kamaru amma kafin nan sai gasar fila hashim gumal da halin da duniya ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi jiya talata cewa ƙasashen yammacin Turai na dakon ganin ko Rasha za ta rage hare-haren da ake kaiwa a kusa da babban birnin Ukraine na Kyiv da kuma arewacin birnin shanihiv Za mu gani ko za su yi abin da suka faɗa Biden ya shaida manema labarai a fadar White House bayan ya yi magana ta wayar tarho da shugabannin Birtaniya da Faransa da kuma Italiya. da alama akwai yarjejeniya wanda za mu gani abin da za su bukata. Dakarun sojin ƙasar Rasha sun faɗa a safiyar jiya talata a tattauna neman zaman lafiya ta baya-bayan nan da aka gudanar a ƙasar Turkiyya cewa za su katse ayyukan da suke yi a yankunan Kiev da Chernihiv. Mataimakin ministan tsaron Rasha Alexander Fomin ya ce an ɗauki matakin ne domin ƙara amincewa da tattaunawar da ake yi da nufin kawo ƙarshen faɗan. ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta tabbatar da cewa kaɗan daga cikin sojojin rasha sun fara barin kayyab amma sun nuna shakku fiye da shugaban kakakin majalisar ɗinkin duniya ya ce babu wanda ya tsira a ranar talata lokacin da wani jirgin sama mai saukar ungulu ya yi hatsari a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo ɗauke da dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya takwas tun farko kakakin majalisar ɗinkin Duniya stephen dujarric ya ce jirgin mai sauka ungulin na ɗauke da ma'aikatan jirgin guda shida dukkanin sojojin pakistan ne da kuma sojoji biyu ɗaya daga serbia ɗaya kuma na tarayyar rasha a lokacin da ya faɗo a lardin kiva ta arewa durajak ya ce ƙungiyar na kan aikin leƙen asiri ne a yankin shanzu da ke kudu maso gabashin birnin rushuru jirgin mai sauka unguli ya je can ne don sa ido kan halin da ake ciki in ji shi ya ki bayyana musababin faduwar jirgin yana mai cewa ana gudanar da bincike daga yau ranar laraba kasar china za ta fara karɓar bakuncin wasu tarukan ɓangarori daban-daban da wakilai daga amurka da rasha domin tattauna hanyoyin daidaita afghanistan da isar da saƙo ga shugabannin ƙungiyar taliban da buƙatar daidaita 'yan sanda da kuma dagewa wajen yaƙi da ta'addanci. Za a fara taron a Tunzi da ke lardin Anhui da ke gabashin ƙasar China, wanda za a fara taron ministocin harkokin wajen ƙasashen da ke makwabtaka da Afghanistan. Da suka haɗa da Pakistan da Iran da Tajikistan da Turkmenistan da kuma Uzbekistan, wanda ministan harkokin wajen ƙasar China wangi zai jagoranta. kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar china wang webin ya shaida manema labarai jiya talata cewa ministan harkokin wajen taliban amir mutaki da na rasha sergei larov za su halarci taron na kwanaki biyu ya ƙara da cewa ministocin harkokin wajen indonesia da qatar za su halarci taron a matsayin baƙi. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahoton mu na farko. Masu ruwa da tsaki na bayyana damuwa akan yadda wasu iyaye da aka ci zarafin yaransu, musamman ta hanyar fyaɗe ke saurin janye ƙararrakin neman haƙƙi a gaban 'yan sanda ko kuma kotuna da ke gudanar da shari'u a kan irin wannan batutuwa gabanin yanke hukunci. Daga Kano Mahmud Ibrahim ya aiko mana da wannan rahoton game da lamarin. hukumomi da kungiyoyin gwagwarmar 'yancin yara na ciki da wajen najeriya sun himmatu wajen dakile ta cin zarafin yara musamman fyaɗe da ake yi wa yara mata ta hanyar tsewa irin ta daka domin tabbatar da hukunci ga masu laifi sai dai a hannu guda kuma yadda galibin iyayen yaran da irin wannan waƙa ke afkawa suke yawan janye bukatun neman hakkin 'ya'yansu a gaban kotu ko ofisoshin 'yan sanda na sanya gwiwar masu ƙoƙarin kwato musu 'yanci ko kuma haƙƙi barista amina umar ta jihar jigawa na ofishin lauyoyin tarayya masu ba da agajin kariya ga rauna na 'yan ƙasa ta fayyace wasu daga cikin dalilan hakan. Abin da yake jawa kusan dalilai ne masu yawa amma muhimmai guda biyu su ne tafiyar hawainiya da ita kanta bincike da shari'a suke yi. Akwai ita kanta tsada a cikin harkar tafikar da shari'a. To za mu ga cewa a Najeriya mafi yawan lokuta binciken da ya kamata a ce an yi shi a 'yan awoyi za a ɗauki watanni ana yi kafin a gurfanar da mutum gaban shari'a. Sannan a ce 'yan sanda sun gama bincike sun gurfanar shi ma fa magana ta shari'a a kawo shaidu da kuma je kaka da ita kanta shari'a za ka ga so tare an kawo mutum gaban kotu sai a ce ai kotu ba za ta zauna ba. Wani bawan Allah da aka taɓa yi wa 'yarsa fyaɗe a nan Kano wanda ya bukaci a ɓoye sunansa na cewa ya tun da farko abubuwa da yawa sun faru haka wanda ya kamata ma in janye ko kuma barazana da wasu to amma ni kawai tun da farko na bar wa Allah lamura. dan ko a yanzu dai a yanda na kai matsayin shari'ar ta ko tasowa babu raina yau ji labarin yanda na shari'a za ta tabbatar da cewa e na yi kokari shaidun da suka farko-farkon abun yadda suka ba da goyon baya suka yi suka yi bayanin cewa e ga abin da ya faru a gabansu ga abin da suka sani to dai aka ɗau lokaci sai aka canza musu ra'ayi aka tsoratar da su suka kasa bayani kamar yadda suka yi da farko. To amma Baba Jibo Ibrahim da ke zaman kakakin kotunan Kano ya yi tsokaci kamar haka. Babu shakka idan aka kawo kotu wato wani lokaci mukan samu ƙalubale gaya wajen laifin da ya shafi fyaɗe. Idan har bangaren masu gabatar da kara ba su tabbatar da waɗansu muhimman abubuwa matakai ne waɗanda ake bi a jihar kano an gabatar ko kuma an samar da irin waɗannan ƙararraki musamman ma a gaban manyan kotuna kuma da yawa an riga an ji irin hukunce-hukuncen da aka yanke akan irin waɗannan laifuffuka duk da cewa lalurar jeka ka dawo na tilasta raunanan talakawa haƙura da neman haƙƙin 'ya'yansu a gaban kotuna amma barista amina umar ta ce ba haka ce mafita ba kirkirar kotuna na musamman samar da lauyoyi wadatattu a cikin ministry of justice samar da kotuna wadatattu a ce kowane alkali yana da kotunsa kuma a ce kowane kotu tana da lauyanta wanda a nan yake jiran ma shari'a yake ba wai a ce sai an yi ba a ce lauya bai zo ba lauyan gwamnati bai zo ba a'a yan sanda ba su zo ba a'a hukumar gidan gyaran hali ba ta kame laifi ba wanda dai a ƙarshe wanda aka aikata laifi shine zai je a jikinsa kaga zai gwammace ya duka biyu gwara ya ɗaya tun da bahaushe ya ce idan duka ya yawa na ka ake karewa. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe uku da minti takwas na dare. Yanzu dai ga sarfili dauke da kashi na biyu na labaran duniya. bayan da ƙasar Nezalan ta sanar ranar talata cewa za ta kori jami'an diflomasiyyar rasha goma sha bakwai wasu ƙasashen turai da dama sun fara yin hakan su ma belgium ta faɗa a jiya talata cewa za ta kori 'yan rasha ashirin da 21 jamhuriyar craig cewa ta za ta kori ɗaya yayin da ireland ta sanar da korar jami'ai hudu ma'aikatar harkokin wajen craig ta ce tare da ƙawayensu muna rage yawan bayanan leƙen asirin rasha a cikin ƙasashen ƙungiyar tarayyar turai a makon da ya gabata poland ta kori jami'an rasha arba'in da biyar. ma'aikatar harkokin wajen holland ta ce dalilin koren shine akwai bayanan da ke nuna mutanen goma sha bakwai suna aiki a asarce a matsayin jami'an leƙen asiri ma'aikata ta ƙara da cewa barazanar leƙen asiri akan kan netherlands na ci gaba da girma halin da rasha ke nunawa a halin yanzu ya sa ba a ƙaunar kasancewar waɗannan jami'an leƙen asirin kwalejin kimiyya da fasaha ta gwamnatin jihar bauchi tare da haɗin gwiwa hukumar bunƙasa shiya arewa maso gabas nedc sun ƙaddamar da shirin ƙara basirar jami'an tsaro na sa kai da dabarun gano yanayin 'yan ta'adda da kuma halayyarsu shirin wanda za a gudanar da shi a jihohin arewa maso gabas guda shida an fara ƙaddamar da shi ne a jihar bauchi ya samu halartar ƙungiyoyin sa kai sama da goma. A hirarsa da muryar Amurka, Dr. Ahmad Awad Suleiman, shugaban tsangayar ilimin komai da ruwanka, ya yi ƙarin haske kan shirin horas da jami'an sa kan. Duk wani jami'in tsaro yakan zo ya koyi ilimi wato ilimi na psychology, wato ilimi na sanin halayyar dan adam ilimi na na kokarin kwantar da tarzoma ilimi na na gyara zaman gyara mai laifi ilimi na gano miyagu a cikin al'umma a haɗa kai kuma da jami'an tsaro a ce waɗannan miyagu ne to irin waɗannan ilimomi ne za mu baya amma ba yaƙi ne mu ɗauki bindiga ka tare tare ba shi ne za mu ba ilimi ne wanda ake bayarwa psychological knowledge. malam ibrahim muhammad bashir shine coordinator na hukumar bunƙasa shiyar arewa maso gabas ga abin da yake cewa kan shirin horar da jami'an sa kan. lallai a farfaɗo da jami'an tsaro jami'an tsaron nan kuma ba lallai kawai waɗanda suka je suka samu training ba kowane ɗan adam din jihar arewa maso gabar yana da hakkin tabbatarwa da cewa an samu zaman lafiya shi yasa kaga ake training wayannan wanda shike kamar volunteers ne na tabbatar da cewa an zaman lafiya to madalla a gaida sarfil hashim gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan wakar. Na yi shirin bin sako na dauniya dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka ɗauki alkalami zana in za ka iya faɗo masu kogun ba za na kosa ba ƙarshen labarin da nake ban haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba yi haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina sa ni bari na nausa ga zuciya na ta faɗin kada in fasa ina tafe na yi karo da ɗan musa ya so in dan huta ni ko na ce ban gaji ba. haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane ake eh, kin yi mantuwa ce akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar banyo ba. Tafiya nake nisa na karawa na wuce gwamba yanzu na shigo adamawa. Allah na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta yayo ban yau ba. garin fulani ne adamawan yola na ce amanar kyawu a kai garin yola na galiba batu yar mutanen yola ta ji labari na har tana zubar kwalla ta ce da ni a soyayya ban ga komai ba A rayuwa lallai na ga abun mamaki a soyayya babban ɗaki na yi gamo a soyayya na yo doki ni na zaton soyayya da akwai zaki na ɗanɗana sai na ji akwai wani sarki da ɗanɗano na yi ma ban tantance ba ce in ganki mahaɗu da ke labari ki bani in baki Daren da na ganki nake son in sake kallon ki sai na ji tashin muryan nan mai zaki na ji an ce juyo sai na ji kamar ba. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma wato shirye-shiryen ne akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar tamu ta BOA Africa akan mita 200.5. Kuna iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan hantsi kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon mace. Yau shirin ciwon mace zai mai da hankali akan siyasar mata da irin kalubalolin da suka dabaibaye ta musamman ma a Najeriya. Domin tattauna wannan maudu'i kuwa mun karɓi bakoncin Hajiya Mariya Abdullahi wacce ta kasance 'yar jarida mai ritaya kuma shugabar wata ƙungiya mai suna Hirwa sai kuma barista Sa'idu Sa'ad lauya mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama kuma 'yar siyasa. Ai sauraro lafiya. To Hajjiya Mariya ko za ki mana ƙarin haske a game da irin gwagwarmayar rayuwa da ta siyasa? Na yi aikin jarida a tsawon shekara goma sha bakwai kafin na ajiye na tsundum cikin harkar siyasa. Na rike mukamai da dama tun bayan da na baro aikin jarida kan ga na rike kujera ta karin hukuma ta bakori a matsayin zababba na je majalisa ta abuja a matsayin memba ta house of representatives na kuma rike mukamai a nan jiha da dama na zama dg executive secretary na yi kwamishina ha kashi biyu na rike kujera ta shugaba ta mata na sa yanzu ma dai ina rike da wata kujera ta chairman ta board na science and technical education board a irin gwagwarmaya da aka sha suna da dama na hidimar siyasa daga lokacin da na fito takara ta karamin hukuma ta bakwai ko kuma daga lokacin da na shiga siyasa babu shakka na sha gwagwarmaya da dama da dama na tsayawa takara na gwabzawa da maza don kan ba karamar gwagwarmaya ba ce ba sai mutum ya yi lamarin gaske ko tsakanin su maza da maza in suka tashi gwabza ai dole sai sun shiri na musamman to bari ni a matsayina na mace kin ga da na san yadda mazan suke sai na fara tun da wuri kuma sai na duka ba dare ba rana ina shiga birni da ƙauye da in tabbatar da cewa na samu magoya baya a kullum ni tashi ne abin da ke hidi ma raina shine kuma ba ni da kowa bayana kuma wannan ya sanya ni na dage ni sosai kuma musamman na fara samun goyon bayan mazan goyon bayan da na samu na mazan ya sanya suka gargaɗi matan su fito su tsaya mani don idan mace bata samu goyon bayan maza ba gaskiya babu yadda za a yi ta iya hayewa To barista wasu suna zargin mata musamman ma waɗanda suka yi fice a fannonin siyasa da wasu al'amura na rayuwa da wulaƙanta mutane da kuma mazansu suna gani hakan ke janyo a rashin goyawa mata baya su shiga siyasa to mu a gaskiya ma ba irin wannan matan muke so ba wacce dan ta samu matsayi za ta wulakanta miji ko za ta wulakanta al'umma kowace mace akwai irin rawar da za ta iya yi a siyasa wacce za ta fito ta yi takara wata za ta da support wata kudinta ma za ta bayar wata shawara za ta bayar hai kai wata ma addu'a za ta yi maka kawai baka sani ma tana maka ba kuma ni ina faɗa duk sanda kina mace ma baki samu goyon bayan mijinki a siyasa ba to siyasa ba za ta yi miki daɗi ba ai kowa ya karbi matsayin da Allah ya bashi zan yi amfani da misali na yau ni in ba da ina da miji mai bani dama ba siyasa ba za ta yi min sauki ba saboda haka ba lalle kowace mace sai ta fito ta yi takara ba yadda ba kowace ce za ta zama likita ba ba kowace ce za ta zama lauya ba ba kowace ce za ta iya tukin mota ba kowa da akwai abin da Allah ya tsara masa amma ka zauna ka ce kai baka komai din ne ga baki daya shine ba a so kuma duk wacce take ganin in ta fito ta siyasa wani hawa ne don ta wulakanta mutum a gaskiya ba ita ce abokiyar tafiya ba in muka ji irin ta ma mu ba masu Mun mu tafiyan mu da maza muke yi akwai ban san ko kina da labarin wani organization he for she ba wato maza su tallafa wa mata kin dai gane abin da nake nufi so muke mu saka mazan ma a gaba ni kullun cewa nake yi ko abu zan yi. sai na kira na nemi shawara da mai gidana ya gaya min yaya yake gani to ya fi ma daɗi ai ba cewa muka yi mu izami zami ba cewa muka yi su ba mara mana baya haka ma lokacin da ba auren mahaifina komai zan yi sai ya bani shawara kaki kaza i kaza ga yadda ake ga abin da ya kamata kare mutuncin ki kare mutuncin family ɗinki duk wanda kace za ta yi siyasa ita kaɗai ba mijinta ko ba ubanta ko ba wani ɗan'uwanta uwanta shirme take na dawo gare ki hajja mariya wace irin rawa goyon bayan da kika samu daga wurin maza taka a gwagwarmayar ki ta siyasa na samu goyon bayan mata sosai kuma dalilin samun goyon bayan mazan ya kawo haka Dubin na haka a lokacin da na tsaya gaskiya siyasa ce ta tinke wato option A4 a wannan lokaci mata da maza suna fitowa su fito su zaɓe kin ga ba kamar wannan lokaci ba ne ba wani esco ne kaɗai suke yin zaɓe kuma in kika diba za ki ga esko ɗin nan duk galibi maza ne don wajen zaɓen wa'in za su riƙe jam'iyya duk galibi maza ne aka ɗiba inda kaɗai mace take iya fitowa ko kuma ake bata wani kujera shine women leader wato shugaban mata ko mataimakewa shugaban mata sai wato aka keta ma mata nasu bangaren wanda su can su ji da kansu amma in aka tashi wani muhimmin abu shugaba shugaba shugaban mata kadai ake ɗaukuwa saboda kin ga idan aka tashi yin zaɓe sosai sai shugabannin nan kadai na world world da shugaba ta local government su kaɗai suke ya fitowa suke yin zaɓe ko an ba an gyara wannan system ɗin ba haka abubuwan za su ci gaba fari kenan za ki ga mace da ta fito to da wuya take samu ta haye in dai ba ta samu goyon bayan mazan ba. To barista wani irin kalubale rashin samun wakilcin mata a fannonin siyasa da na harkokin gwamnati yake haifarwa musamman ga ita macen da al'umma da ma ƙasa baki ɗaya. Aisha ai abin gashi na a zahiri. Duk inda aka ce ba a ba mace dama ba kamar yadda nake ta faɗa a baya to kuwa al'umma za ta baya saboda kamar yadda nake faɗa mu ne duk wata matsala ta rayuwa take shafa sannan kuma an ce ba za a yi da mu ba mu banda ma a nan gida najeriya a duniya ma za mu zama koma baya hmm? ƙasashe suna ta buɗewa mata suna ta abubuwa a zo a gani sun zama mataimaka an ce kusan rabin al'ummar ƙasa ba a yi da su to ya za a ƙasa ta ci gaba mata fa mu fa miliyan shida ne fa a ƙasar nan a yadda aka faɗa to kuma an ce duk ba a ma san da mu ba ba a ma damu da al'amuran mu ba to ya za a ƙasa ta ci gaba ni to me wannan shine ma makasudin ko kuma dalilin da yasa ƙasar nan take koma baya babban abin da wannan rashin saka mata a cikin harkokin ci gaban najeriya zai kawo a gaskiya shine za mu a manta da mu duniya za ta manta da mu za a daina yi da mu to hajiya a yan kwanakin nan aka kammala taron jam'iyya mai mulki a najeriya yaya batun wakilcin mata ya kasance a wannan zaɓe da aka gudanar musamman ma idan aka yi duba ga irin gwagwarmayar da mata suke ta yi har yanzu dai ba canja zanni ba sabil da wannan convention an ce alhamdulillah tun da dai mun yi lahiya kuma mun tashi lahiya amma dai in kika lura wannan dai tsarin na daga shugaban mata to sai ce yanzu dai an dan samu legal advisor mace cikin legal advisors ratata um, to banda nan Saka dai mukaman da yadda dai suke dacin a gaske abin da ya kamata mu yi ne mu mai da hankali ya kasance a cikin jam'iyya an samu mata masu rike da mukamai kuma ba kowane mukami ba mukamai waɗanda suke da muhimmanci ya kasance mata su masu sun shigo dumu-dumu ana yi da su Tanda kin ga idan mata da yawa suna cikin jam'iyya za a samu canji kuma ita kanta jam'iyyar za ta samu wani abu shi sanity da kin ga yadda Allah ya halicce mu mu mata mutane ne wa'inda Allah ya riga halicce mu yadda mu muke iya kwantar ma da mazan hankali idan misali suka je wajen aiki aka bata musu rai ko kuma wani abu ya faru ba su ji daɗi ba kin ga idan suka dawo gida matan su za su kwanta musu da hankali kuma za su lallashe shi yadda hankalin shi zai kwanta abubuwa su rinka tafiya daidai to haka ita uwar jam'iyya uwa ce ta kowa da kowa kuma mata ya kamata sun rungumi jam'iyyar ne yadda ya kamata to ta haka lalle a samun gaba. to mai sauraro gashi mun koro gangara amma kuma lokaci ya cin mana sai a tara da mu zuwa makon gobe idan allah ne kowa mai kuma ya raya mu domin tauraron ci gaban wannan tattaunawar. yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu ake cewa wani lafiya a gaida aisha ma'azu yanzu kuma lokaci ne da muhammad awal garba zai kawo mana sharhin jaridun kamaru fara shan jirgin namu na wannan makon ne da jaridan Leju ta kasar da huya kamaru an da ta roto mana cewar a halin yanzu dai cutar gulawa da amai tana ci gaba da barkewa a faɗin kasar da huya kamaru ga baki daya sannan kuma ana samun karancin ruwan sha mai tsafta wanda ake amfani da shi na yau da kullum a faɗin kasar sai kuma jaridar ekahusante an da ita kuma cewa ta yi jihohi shida daga cikin goma da kasar jamhuriyar kamaru take dauke da su yanzu haka annobar cutar kwalara tana ci gaba lura da kwararruwa cikin waɗannan jihohin sai jaridar economy an da ita kuma cewa ta yi farashin kuɗin auduga ya yi tashin gauran zabi a faɗin duniya kasancewan ƙasar jamhuriyar kamaru tana daga cikin ƙasashe da suke noma auduga haka zalika farfadowar farashin audugan zai sanya ƙasar jamhuriyar kamaru ta ci gaba da ƙoƙari mutum a gaya ga cewa ta haɓaka ɓangaren noman auduga a faɗin ƙasar sai jaridar republic ta ƙasar kamaru ita kuma cewa ta yi dan adawan kasar jamhuriyar kamaru maurice kamto yana shirin tayar da kura a faɗin ƙasar ko ta da zaune tsaye a yanda yake nema ya yi wani gangami domin ganin cewa ya cimma burinsa jaridar jaridasiyon kuma cewa ta yi 'ya'yan jam'iyyar sai ko cpdm na kasar jamhuriyar kamaru ta shugaba paul biya sun gudanar da bikin kirkiro jam'iyyar tasu yau shekaru talatin da bakwai kenan a faɗin duniya za mu kammala shan jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Cameroon Tribune an da ita kuma ta tsegunta mana cewar malaman makarantun kasar jamhuriyar Kamaru sun hada kawulansu waje guda domin cewa dole ne a biya su albasukan su don shekaru goma da suka shuɗe ko kuma yanayin karantarwa ya tsaya ci a fadin kasar Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. a gaida Muhammad Awal Garba. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi jiya talata cewa ƙasashen yammacin Turai na dakon ganin ko Rasha za ta rage hare-haren da ake kaiwa a kusa da babban birnin Ukraine na Kyiv da kuma arewacin birnin Chernihiv. Za mu gani ko za su yi abin da suka faɗa, Biden ya shaida manema labarai a fadar White House bayan ya yi magana ta wayar tarho da shugabannin Birtaniya da Faransa da kuma Italiya. Da alama akwai yarjejeniya wanda za mu gani abin da za su bukata. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce babu wanda ya tsira a ranar Talata lokacin da wani jirgin sama mai saukar ungulu ya yi hatsari a gabashin Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo. Ɗauke da dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya takwas. tun farko kakakin majalisar ɗinkin duniyan stephen dujarric ya ce jirgin mai sauka ungulin na ɗauke da ma'aikatan jirgin guda shida dukkanin sojojin pakistan ne da kuma sojoji biyu ɗaya daga serbia ɗaya kuma na tarayyar rasha a lokacin da ya faɗo a lardin kivu ta arewa durajak ya ce ƙungiyar na kan aikin leƙen asiri ne a yankin shanzu da ke kudu maso gabashin birnin rushuru daga yau ranar laraba kasar china za ta fara karɓar bakuncin wasu tarukan bangarori daban-daban da wakilai daga amurka da rasha domin tattauna hanyoyin daidaita afghanistan da isar da saƙo ga shugabannin ƙungiyar taliban da bukatar daidaita 'yan sanda da kuma dagewa wajen yaƙi da ta'addanci To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar Kamaru Karfe uku agogon Ghana ku wasu abokanan mu da wani sabon shirin ciki har da shirin Arewa a yau. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman sarfi Hashim Gumal da ya karanto labarai sai kuma Salaman Abu da ya haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz baban laki sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.